DW dandalin matasa. To jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu. A yau dai shirin dandalin matasa zai mayar da hankali ne a yau kan batun addini. Saboda matasan malamai sun yi nisa wajen amfani da kafofin sadarwa na zamani wajen faɗakar da al'umma kan abubuwan da suka wuce musu duhu. amma a wannan azumin watan Ramadana, tafsirin da suke yi ya fi samun karɓa tsakanin masu jin jini a jika saboda ya zo ne a daidai lokacin da aka takaita musu 'yancin walwala sakamakon annobar corona. Washin addinin musulunci ne ya dace da rayuwar matasan zamani koko yanayi ne ya sa malamai sanya rigar zamani don sako ya kai inda ya dace. Abin da shirin zai mayar da hankali a kai kenan a wannan makon. Tare da ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla, Malam Jabir Sani mai hula da ke da zama a Sokoto ya kasance a sahun gaba na malaman Najeriya masu karancin shekaru da suka dukufa wajen gabatar da tafsiri ta Facebook. Tun a shekara ta dubu biyu da goma sha shida ne ya fara amfani da wannan fasaha a lokacin da yake Ingila kafin ya dawo gida Najeriya inda ya faɗaɗa aikinsa, lamarin da ya sa shi samun ɗimbin magoya baya ta kafofin sadarwa na zamani. Ko da a tattaunawa su da wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq na birnin Shehu, sai da malam jabir ya nuna yadda al'umma musamman ma matasa suke amfana da sakon da ake miƙawa ta hanyar wannan fasaha sako yana tafiya ta social media yadda mutane ba su tsammani yana kai nesa uh, lokacin da ana tafsiri mutane suna halatta za ka samu mutum 500 zuwa dubu suka halatta an cika masallaci zuwa waje yau kuma da muka yi tafsiri na farko muka gama zuwa yanzu mutum 16 zuwa 17 suka kalle shi a social a facebook ɗai wasu an tura musu a whatsapp wasu an tura musu wasu sun yi kwafiyin sun sa da kansu don haka kaga ya ninka wajen so goma sha shida daga mutanen da ke saurari yadda kuke abubuwan ku na ah, karance-karance ta social media din nan ya ya canza yanayin rayuwar matasa yana samun karbuwa gare su yana samun karbuwa ga matasa sosai kuma abin burgewa yana samun karbuwa ga matasa da mata da mutanen da ba jihar Sokoto ba misali mutane daga jihohi daban-daban daga wasu kasashe suke magana yanzu tafsirin nan na wannan shekarar mu sa tambayar wani daga kasashen da ba Najeriya mu ansa tambayar wani daga kasar Italy yana cancan yake kallon mu ya kalla kuma ya turo tambaya shi social media kana zamne a wajen gida ka kalla akwai wuta ka kalla ba wuta ka kalla amma kaga shi talabijin dole sai kana gida zamne waje ɗaya kuma sai akwai wutar lantarki to akara kalla su masu jin jini a jika sun riga sun bambance dan duma da kabewa dangane da abin da ya shafi wa'azi a rediyo da talabijin da kuma a kafofin sadarwa na zamani a ɗaya hannun dama kuma sanin kowa ne cewa kalilan daga cikin matasa maza ne ke halartar wuraren tafsiri saboda haka ne suka ce samar da tafsiri online ya taimaka musu matuƙa gaya a sunana baban gida bala da ba kowane malami za ka samu online sai haka kuma baka da lokacin zuwa wanga wuri ka saurari wa'azi ka taimaka wuri amma yanzu ga su online ko da baka samu kallo na yau ba gobe kana ya budewa ka ta page nan da aka sa shi ka kalle shi kaga zamu ci wani abun ci gaba ne saboda za ga mu matasa yanzu yawancin mu duk an raja ga social media sai da duk kake kan social media wani abu baka ma san da shi ba kana buɗa za ka gani ka tsaya ka saurara ka amfana ko da kalma ɗaya biyu uku ka saurara ta wani malami za ka ji ka karu sunana Rafi'a Muhammad daga jihar Sokoto. Ai ma zan iya kiran wannan tafsir din matasa yake taimaka ma. Saboda kamar ni yanzu matashiya ba zan rike rediyo in dinga yawo da rediyo ka hanya saboda ina son in saurari tafsir ba. Amma in na hau social media lokacin nan zaka ga da in tsaya ina kalle kalle ko chatin din da bai da unhwani zaka bude abin ka ka kalla. Ni na san akwai matasan da ma zaka ga wasu ba su damu da irin su je wurin tafsir ba. Amma saboda ana yin shi online yanzu sun mai da hankali sosai suna kallo kuma suna jin daɗi hmm. annabi biyu suka faɗi hasbi Allah ko hasbun Allah wa ni'mal wakil wanda ke faɗi shi ɗaya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil wanda yake faɗi a matsayin jama'a ce hasbun Allah wa ni'mal wakil na farko annabi Ibrahim lokacin za sa shi wuta ya ce bullar annobar corona ya sa matasa ƙara sanin mahimmancin sauraron tafsiri ta kafofin sadarwa na zamani a wannan azumi na watan Ramadana kuma duk da cewa malamai da dama ne ke wa'azi a lokaci guda amma baya sa su rasa ɗimbin masu bibiyan su ta kafofin facebook da sauran kafofin sadarwa na zamani malam jabir sani mai hula ya ce social media ya sauya ɗabi'un matasa a daidai lokacin da ake zaman gida dole sakamakon annobar covid-19 gaskiya na gamsu cewa social media ta taka babbar rawa wajen isar da saƙo ga matasa lokacin da ishu din corona nan ya taso muka yi ta magana a kai mun samu kalubale da yawa daga mutane amma daga baya su mutanen da muka samu kalubale gare su da yawa sun ce wallahi mun gane ba wani abu bane wanda ya kamata mu ce karya ne babu shi mun gane akwai corona nan kuma mun gane ya waje ba mu dauki matakai na san ba ɗaya ba wanda muka yi haka da shi ya ce Allah ya saka muku da alkhairi ga faɗakarwar da kuke ta hanyar social media kuma mun fahimta wani fata a gare ku ta bangaren ganin tunda muna magana ne akan matasa na ganin kila wannan sauraron ko kuma waɗannan kafofin da kuke amfani da su sun ƙara janyo matasa ga wato kusantuwa ga addinin ina kira ga matasa da cewa su dukufa wajen ganin sun yi amfani da waɗannan kafafen wajen abin da ya shafi addini da gina kawunansu ni'ima ce wadda Allah zai tambaye mu Allah ya ce sannan za a tambaye ku game da ni'imomin da Allah ya yi muku don haka ni'ima ce da sai Allah ya tambaye mu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuka zuciya duk za a tambaye mu don haka kada su bage ranar lahira Allah ya ce ranar da hannuwansu da kafafunsu za su yi shaidu su yi musu shaidun aikin banza suka da social media su musu shaidun aikin kwarai suka da social media yafi wallahu ta'ala alam malamai mata ma dai sun saba bada da gudunmawa wajen faɗakar da 'yan uwansu a wannan wata na ramadana sai dai kuma matasa daga cikinsu ba su yi amfani da kafofin sadarwa na zamani ba saɓanin takwarorinsu maza ko menene dalili zara'u muhammad umar kwamishiniyar mata da walwalar jama'a ta jihar kano ta daɗe tana wa'azi ta kafar rediyo ga abin da take cewa mata ba su da yawa sosai a gurin wannan harkokin kusan zancen midiya mun ɗan yi rauni kwarai mu nan a kano ba a yawan ƙoƙarin tafiyar da harkokin sha'anin addini in ta hanyar libya yanzu ne dai insha Allah kamar kun daɗe mana allura za mu ga yadda za mu kuma fito da wani tsari yadda whatsapp da su facebook da su instagram da sauransu za mu bijiro kuma insha Allah sanar. to me yake hana ruwa gudu kasancewa zaki samu cewa duk mata masu wa'azin din suna da karancin shekaru ya kamata a ce sun san waɗannan harkoki na wato kafofin sada zumunta na zamani to gaskiya saboda Allah sun sani eh, gaskiya abu ne muhimmi din a watsa shi don duniya ma ta samu saboda na ta samu wayoyi ni kaina daga Saudi Arabia da wasu kasashe daban Ghana Nijar da sauransu cewa malama yaya muka ji shiru yanzu ba kwa wani motsi haka sai dai a dinga tambaya daga ɗaiɗaiku kana ba da amsa. To me ya fatan matasa dangane da wa'azi ta kafofin sadarwa na zamani kasancewa a watan azumin Ramadana ne ake yawaita tafsiri? ga abin da suke cewa. Ai mu da son samu ne su ci gaba ko bayan azumi duk lokacin da Allah ya ba su iko idan suna da rai da lafiya su ci gaba da yi mana wannan tafsiri. So mi mun ga alfanu shi mun karu sosai. Karamin ma yaro zaka ka aje waya ka ji ya ce anti ko mama budo me in kalli tafsirin malam wani. To ai kaga abin ci gaba ne wanda yake an san kananan yara ba tafsir suke zuwa ba idan da a ce tafsir ake zuwa amma saboda ana kallon shi online yaran har daɗi suke ji in kana da yara biyu ko uku har faɗa za su yi wannan ya ja waya wannan ya ja waya akan suna son su kalli tafsir wanga abu muna kira ga malaman da su yana na kirkiro da ga shawarar ko da bayan wanga azumin ne ko wani azumin ya zo wanda mutane ke da damar zuwa wurin tafsir ba tare da wata matsala ta sake samuwa ba irin wannan ta coronavirus muna so a ci gaba da wanga irin abun saboda kaga mu ma muna samun wata dama na har shekara nawa kana buɗo page nan ka je ga malamin nan da haka so ka saurari wa'azi ne gaskiya abin ya ƙayatar sosai gaskiya na amfana sosai sai dai duk da ƙoƙarin yin da'awa ta social media su matasan malaman na cin karo da ƙalubale na rashin ƙarfin network a ƙasashe masu tasowa lamarin da ke kashe musu gwiwa kuma yana wa mumin ne tsawatawa ga yadda ya kamata a ce ku yi waƙalu haza ifkun ifkum mubin da sun ce wannan kiran karya ne ne kamar yadda shi Abu ayuba ya ce haza wallahi kadhibun wannan wallahi karya ake yi tuma sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kammala sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa musamman ma wakilinmu na Sokoto Ma'awiya Abubakar Idris da ya taimaka wannan shirin ya haɗo ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Matasa 'yan uwana don Allah ga tarawe hina filana ko cika masallatai